Babban baturen bitinariya na ƙasa a ma'aikatar gona da raya karkara ta Najeriya, Dr. Kolumba Bakuru, wanda ya bayyana hakan a wata sanarwar manema labarai ya ce wannan babban abin damuwa ne. Dr. Bakuru ya ce an samu alamun wannan cuta a wani gidan gona da ake kiwon dabbobi da ke garin Gajiri a yankin karamar hukumar Suleja a jihar Neja da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Kuma a daren jiya na ziyarci wannan gari. A hali yanzu kuma ina tare da mai anguwa na wannan yanki da abin ya faru um, a sunana idris halidu mai anguwa sabon gajiri eh, akwai wani gidan gona wanda wannan cuta ya kama dabbobinsu kuma suna mutuwa ɗaya ɗaya ɗaya daya haka amma ba a san kowane irin cuta ba ne amma tabbas eh, shanu suna mutuwa ko a cikin wannan satin akwai wadda ta mutu ma To yanzu kasancewar a Najeriya gaba daya a wannan wurin ne wannan abin ya taɓulla a halin yanzu. Kamar kuna zama cikin fargaba ko wani abu haka? Amma ai dole muna cikin fargaba ai. Kawo kowa yana cikin fargaban kan nashi ita mata kamu. Yanzu waɗannan kamar dabbobin da suke mutuwa sakamakon cutar anthrax a wannan gari naku ya ake da su gaskiya binne su ake na baya bayan nan ma da ta mutu wannan yaron shi aka ba sanya je binne ta to mutum na kai kuma me sunanka sunana Aula Salisu Eh, lokacin da dabban ta rasu lokacin dabba an same ta ne tana cin abinci kawai da daddare gari ya waye aka zo aka ga kawai gawanta to kuma da aka ga gawanta sai aka ga cewa ya kamata a je a binne ta to ko menene ma alamun wannan cuta ta anthrax Dr. Ibrahim Ado Shehu na zama tsohon shugaban likitocin dabbobi a Najeriya. Ita dai wannan cuta ta anthrax ana samun ta ne daga kwayar cuta mai suna Bacillus anthracis. Tana cutar da dabbobi kamar su shanu, awaki, tumakai da wani ma da jaki da doki haka duk ana iya samu ta cutar da su. Kuma wannan tana cikin kategori na cututtuka da muke kira zoonosis. Ah, mutum yakan iya samun su kan daga dabbobi. Ah, dabbobi tana sa musu kasa kasala rashin cin abinci zazzabi da kuma da za ka ga dabba ta faɗi ta mutu sannan kuma bayan ta mutu tana fitar da jini ta hanci ta baki ta dubura ta ido kuma shi wannan jinin yana fita ne baya kamewa haka yake ta ci gaba ta fita. likitan kazalika ya kuma yi kira na musamman ga 'yan najeriya. in aka samu wannan cuta a dabba shawarar da ake bayarwa shine kan ma ka sake ka yanka dabbar in bata mutu ba in kuma ta riga ta mutu da ka kaga ta mushe ce rami mai zurfi a kawo eh, chemicals da za a sa da za su kashe kwayoyin cutar nan a rufe saboda kwayoyin cutar nan suna da kwari sosai saboda haka easily za su iya ba mutum cuta. Dr. Ibrahim Ado Shehu tsohon shugaban likitocin dabbobi a Najeriya. Tuni da ma'aikatar gona da raya karkara ta ƙasa da kuma haɗin gwiwar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Najeriya wato NCDC suke ɗaukar matakai don ganin an shawo kan wannan cuta kafin ta zamto gaggarumar annoba a cikin ƙasa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.